babban hafsan sojan ƙasar najeriya lieutenant general tukur yusuf buratai ya ce tun tarewarsa jihar borno da ke shirya arewa maso gabacin najeriya a ranar hudu ga watan afrilun wannan shekara jami'an sojan najeriya sun samu nasarar hallaka wasu da ake san cewa 'yan kungiyar boko haram ne har su fiye da dubu ɗaya da goma sha biyar a wasu ƙauyukan jihohin borno da yobe babban hafsan ya da ya bayyana haka ne lokacin da ya shirya wani liyafan cin abinci da jami'an sojan najeriya da suka samu raunuka daban-daban a filin daga hundreds of terrorist fighters have been neutralized in these different camps as confirmed by reports and captured terrorists trying to escape the operations. Ya ce mun samu nasarar tarwatsa sanoninsu da dama, hangunsu da abba da talala da buk da mulumti da dai wasu wuraren kuma an kashe ɗaruruwa daga cikinsu a waɗannan wurare kamar yadda wasu daga cikin waɗannan 'yan ta'adda da aka kame da suke ƙoƙarin tserewa suka tabbatar mana da hakan wannan nema ya sa waɗannan 'yan ta'adda suka soma kai hare-hare a kan garuruwa da kuma ƙauyuka kamar yadda suka kai babban gida da garin dabci na neman magani da dai wasu abubuwan don wa mutanen su magani da ke mutuwa a daji kamar kuda. Operation Lafiya Dole have neutralized over 1,015 Boko Haram terrorists. Yace tun tarewa na zuwa shiyar arewa maso gabacin Najeriya ko rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole kun samu nasarar hallaka 'yan kungiyar Boko Haram hafiyar da dubu ɗaya da goma sha biyar. We had eleven of our colleagues paid the supreme price and some others sustaining injuries. Babban Hafsan ya ce ko da shige mun samu rashi daga namu bangare wanda muka rasa abokan aikin mu goma sha ɗaya da kuma wasu da suka samu raunuka amma ana nan ana musu magani. Shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya alkawarin cewa zai ci gaba da tallafa jami'an sojan Najeriya. This administration under my leadership will do everything possible within our reach to support the Nigerian military with a view to fighting the insurgency. ya ce wannan gwamnatin karkashin shugabanci na za ta yi duk abin da ya dace don ta taimaka wa jami'an sojan wajen yakan waɗannan 'yan ta'adda ya ce mun kuma yaba da irin nasarorin da jami'an soja suka samu cikin watanni biyu da suka gabata don haka ina muku addu'a Allah ya ci gaba da kare ku wanda kuma suka samu raunuka Allah ya ba su lafiya to ko ya irin waɗannan sojoji da suka samu raunuka suke ji ne game da irin wannan rana a sunana peter tijani eh gaskiya muna murna da farin ciki da ya zo sallah da mu ba abin da mu sai mu ce masa mun gode mu kuma Allah kara muna karfin jiki ka samu rauni ne lokacin da kuke eh, yaki da waɗannan mahara eh mun shiga mais ne so na ya affecting anuna da kunne na da kafana suna gode Allah idan ka cika koma eh, filin daga idan Allah ya sa ka warware za koma a na warke da dan Allah don koma ɗaya daga cikin sojojin da suka samu ranuka lokacin da suke gudanar da yaƙi da yan ƙungiyar Boko Haram kenan Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya